radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mustapha adam a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abunda da za gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai labarin duniya da dume-dumensu daga nan kuma sai mu gabatar muku da tsaftar muhalli sai kuma mu karkare da kiɗa-kiɗan iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da mu kai muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare hukun san cewa yau ce 25 ga watan urdubahesh na shekarar hijira shamsiya wadda kuma rana ce da ake girmama alkasin firdausi shahararren marubucin waƙoƙin addini a cikin harshen farasanci a ƙasar iran an haifi firdausi a shekara ta 361 hijirar kamariya a arewa maso gabacin kasar iran ya shahara da rubutun waƙoƙin farasanci inda ya rubuta littafai da dama a cikin baitukan waƙa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine shahin shahi littafin ya tattara fannonin rayuwar iraniyawa da dama waɗanda suka haɗa al'adu da tarihi da kuma ci gaban da ƙasar take da shi tun dubban shekaru hakanan kuma littafin yana koyar da adabin harshen farasanci firdausi ya rubuta littafin shahi-shahi a cikin tsarin wake kuma ya rubuta shi a cikin shekaru talatin yanzu haka akwai kwafin wannan littafi a dakunan ajiye kayayyakin tarihi a kasar iran kamar da kuma aka tarjama shi a cikin harsuna daban-daban na duniya ta suka hada da turancin ingilishi faransanci rashanci jamusanci da dai sauransu masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta 1919 birnin izmir mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar turkiya ya fada ƙarƙashin ikon kamal a ataturk kafin wannan lokacin da birnin yana ƙarƙashin ikon ƙasar girka ne an zubar da jini na dubban sojojin ƙasashen biyu kafin kawo ƙarshen yakin birnin izmir da a halin yanzu yana cikin ƙasar turkiya daga ɓangaren kudancin ƙasar kuma yana daga cikin birane na ƙasar ta turkiya waɗanda suke samun masu yawon buɗe ido daga ko'ina a cikin faɗin duniya a kowace rana da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta 1993 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar 15 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar iyali ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana ce domin raya abin da yake a matsayin gishiki na ginin al'umma majalisar ɗinkin duniya ta bayar da muhimmanci matuƙa ga abin da ya shafi bunƙasa dukkanin harkoki da suka shafi iyali a duniya da kuma kare haƙƙoƙinsu musamman ma mata da ƙananan yara waɗanda su ne suka fi buƙatar tallafi a cikin mafi yawan lokuta wanda hakan ne ma ya sanya aka ƙirƙiro hukuma a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato unicef domin gudanar da ayyuka na tallafawa mata da kananan yara a faɗin duniya. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Tuma dalla sai a gya zama domin aji labarin duniya da nemo shaba Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kansu. an yi jana'izar falasdinawa goma da haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa kisan kiyashi da safiyar yau asabar a yankin gaza shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi alkawalin wa kasar chadi ta kowace fuskar da zai iya babban shehin jami'ar azhar ya kirayi shugabannin kasashen duniya da su taimaka wa al'ummar falasdini to madalla yanzu ga cikakkun labarin an yi jana'izar falasinawa goma da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa kisan kiyashi da safiyar yau asabar a yankin gaza da asubahin yau asabar ne dai jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai hari a sansanin 'yan gudun hijira na muhayyam al inda suka harba makamai masu linzami guda uku akan wani gida guda ɗaya ba tare da gargaɗin mazaunansa ba da hakan ya sanadiyar shahadar goma daga cikinsu da suka kunshi ƙananan yara da mata ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce kisan kiyashin yana nuna yadda cikakken laifin yaƙi da abokan gaba suka aikata sannan kuma yana nuna girman ta'addancin da ake wa al'ummar falasɗinu a sanarwar da kungiyar ta hamas ta fitar da safiyar yau asabar ta ci gaba da cewa wannan irin halayya ta 'yan sahinuya tana sake tabbatar da dacewar matakin da 'yan gwagwarmaya suke ɗauka babban shehin jami'ar azhar ya kirayi shugabannin kasashen duniya da su taimaka wa al'ummar falasɗinu shugaban azhar ɗin dr ahmad atayib ya wallafa sako a shafinsa na facebook da harsunan duniya goma sha biyar yana bayyana cewa ina yin kira ga al'ummar duniya da shugabanninsu da su taimakawa al'ummar falasɗinu waɗanda aka zalunta saboda su sake kwato haƙoƙinsu da ƙasarsu da wurarensu masu tsarki dr sheikh ahmad atayib ya kuma ci gaba da cewa ku yi ƙoƙarin tsayar da kisan da ake yi wa falasɗinawa ku taimaki masu gaskiya babban malamin na jami'ar Azahar ya karkare sakon nasa da roƙon allah da ya rahama ga shahidan falasinawa ya kuma lullube su da rahamar tasa kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai shugaban jami'ar azhar ɗin ya bayyana cewa ko ba daɗe ko ba jima haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta rushe masu sanyin takara a manyan zaɓukan iran da ke tafe suna ci gaba da yin rijistar sunayensu kakakin hukumar zaɓe ta iran ya bayyana cewa daga kwanaki hudu suka gabata na fara yin rijistar waɗanda suke son tsayawa takara mutanen da suka rijista ta takarar shugabancin ƙasar sun kai 304 daga cikin waɗanda suka yi rijista ɗin da akwai tsohon shugaban majalisar shawarar musanci ta iran dr ali Arjani da musan hashimi sai kuma janar sa'id muhammad wani daga cikin fitattun da suka yi rijista ta sunayen tasu a matsayin 'yan takarar shugabancin kasar shine said ibrahim ra'isi da a halin yanzu shine alkalin alkalin kasa to kuna tare da radio biyoc hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi alkawalin taimakawa kasar chadi ta kowace fuskar da zai iya a jiya juma'a ne dai shugaban kasar ta najeriya ya bayyana cewa zai taimaki kasar chadi ta kowace fuska kamar yadda mai bashi shawara ta fuskar watsa labarai femi adesina ya bayyana shugaban kasar ta najeriya ya gana da takwaransa na kasar chadi na rikon kwarar mulkin soja janar muhammad idris debi wanda ya kai ziyarar aiki abuja shugaban kasar ta najeriya ya kuma bayyana cewa al'ada da kuma makwabtaka ta ƙasa sun haɗa mu don haka za mu duk taimakon da za mu iya bugu da ƙari shugaban ƙasar ta najeriya ya ce za mu yi taimakon da za mu iya yi domin ganin cewa an samu nasara a tsawon lokacin rikon ƙwarya na watanni goma sha takwas a chadi a nashi gefen shugaban ƙasar chadi muhammad ya ce mun gaskata najeriya wace 'yar uwanmu ce saboda mun yi tarayya ta tarihi da ƙasa firaministan ƙasar sudan ya kirayi dukkanin ɓangarorin juyin juhalin ƙasar da su buɗe tattaunawa tsakaninsu firaministan na ƙasar sudan abdullah hamduk ya buƙaci ganin dukkanin ɓangarorin da suka shiga aka yi juyin juhalin ƙasar da su da su buɗe tattaunawa tsakaninsu domin kare da kuma cimma manufofin al'ummar ƙasar. wannan kiran na firaminista da ya zo ne a cikin sakonsa na karamar sallah ga al'ummar kasar da kuma ya buƙaci ganin cewa dukkanin bangarorin na juyin juhali sun rufe duk wata kafa da ƙofa da za ta iya haddasa rikici da saɓani a tsakaninsu duk ya kuma ci gaba da cewa babu wata hanya da za ta sa a rufe irin waɗannan kafofin na rikici idan ba tuntuɓar juna ba da kuma buɗe tattaunawa. to kuna ta da rado biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙarshen labarin duniyar kenan to yanzu kuma sai a gyar zama domin a saurari shirin nan na tsaftar muhalli. tabbatar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Kuma kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wana matattaran sharan wani wuri ne da hukuma take eh, inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara to shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jariransu da su kansu wanda gidajen su ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska. har yanzu dai zamu ga cewa masana na kara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta bangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum ga kuma shirin na kiɗa-kiɗan iraniyawa kiɗa-kiɗan iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kire gare daban-daban da aka a nan kasar iran domin shakatawa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu saurare sun sha da mu kuma za su ji dadin shirin amma a yau to sai ku saurari musin shahus a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin da masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi. شرم ساری شرم ساری جز شرم ساری از خودت چیزی ندار رو هرچی دلت میخواست بستی ای آستین بردی به چشمای نجیبت دستات خجالت میکشیدن توی جیبت چون زیر بار دوستی جون کنده بودی از های گردنت شرمنده بودی هرچی به تبدیم شد دوز و کلک بود قلبت شکست از بس که چشم ترت نیست سقفی که باید باشه بالای سرت نیست با اینو نجنگ فرار joy. Ka gaishe ka musin chawush a cikin wannan waka da ka gabatar to saurare da fatan wannan waka ta ko saurara ta kayatar da ku kuma an ne zan daga aya sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku jimirin su ni da na kasance tare ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng To da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare ba ke ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan allah ya kai mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu thank you